Kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mata Algaita Media ku taɓa mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu inda muke karanto muku littafi mai suna Bardan Sadauki. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Bardan sadauki kashi na biyu. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Nan take waɗanda suka buɗe ƙofar suka ba zama a guje domin gudun ko zakin ya yi likimo ne. Shi kuwa wannan sadauki kafin ma su ankara har ya sungumi zakinsa ya saba shi a kafaɗa inda ya shiga cikin gari da shi sai daga bisani mutane suka ankara ashe yaron nan ne hashamarar ɗan gidan sarkin maharba Quraiz Ashamar dai yaro ne, gaba ɗayansa bai wuce shekara goma sha bakwai ba. Yaron tun tasowarsa yake da abubuwan ban mamaki da na al'ajabi sannan kuma yaron gashi hatsabibi ne na gaske. Ashamar dai ba shi da tsoro ko kaɗan a zuciyarsa, Ashamar ba shi da tsoro ko misƙala zarratin. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Dukkanin mutanen garin sun taru suna ta kallon wannan abin mamaki, yayin da waɗansu kuma suka koma gefe ɗaya suna ta tafi haɗi da shiwa Domin jinjina ga wannan gwarzon yaro Hashimar, shi kuwa kai tsaye gidansu ya nufa da wannan gawar zaki. Yana shiga gida ya je zubar da gawar zakin a gindin wata bishiya. A daidai lokacin da mahaifinsa yake zaune a gefe guda yana gyaran wata bakarsa, ya kalli ɗan nasa sannan ya yi murmushi girgiza kai, ya ce tabbas Ko shakka babu kai ne jarumin da Boka Karzulu yake ba da labari, wanda ya ce zai bayyana wata rana, ya gagari dukkanin sadaukan da suke wannan nahiya tamu. Ya gyara zama sannan ya ɗago ya dubi ɗan nasa, a daidai lokacin da hawaye suke kwararowa daga cikin idanuwansa ya zuwa kan kumatunsa. Sannan ya kautar da fuskar tasa daga kan ɗan nasa. Shi kuwa Hashimar da ganin haka sai hankalinsa ya matuƙar tashi sosai daga nan ne hashimar sai ya ci gaba da magana yana tambayarsa ya kai abba na menene ka na yin kuka menene dalilin zubar hawayenka Ƙuraz ya ɗago fuskarsa ya dubi ɗan nasa jikinsa a sanye ya sanya hannu ya share ƙwallar da take kan kumatinsa ya ce masa ya kai ɗana hakika aboka ƙarzulu ya gaya min cewa gwarsan da zai bayyana nan gaba zai shiga matsananciyar wahala tare da takura da kuma yaƙuƙuwa masu hatsarin gaske sannan yaƙuƙuwan za su kasance masu tsananin yawa sannan zai haɗu da hasada da makirce-makirce waɗanda za su iya yin sanadin rayuwarsa kai ma na rasa ka kenan kamar yadda na rasa yayarka da kuma mahaifiyarka wannan dalilin ne ya sa ni nake zubar da hawaye wannan kenan a can kuwa wata nahiya an yi wata ƙasa mai matuƙar girman gaske mai tattalin arziki wadda take da albarkatun ƙarƙashin ƙasa wanda suka haɗar da gwal da lu'ulu'u da dinare da sauran dukkanin kayan more rayuwa. Wannan ƙasa tana da matuƙar ƙarfin tattalin arziki ta fannin kasuwanci da kuma noma. Wannan ƙasa ta kasance tana ɗauke da zaman lafiya, domin kuwa suna zaune cikin mutunta juna da sanin 'yancin juna. Babu ruwansu da wani yaƙe-yaƙe, rabansu da yaƙi tun da aka yi yaƙi kafin a kafa daular, ba su sake wani gagarumin yaƙi ba. Wannan ƙasa ta kasance tana kusa da wani gagarumin teku, shahararren teku mai matuƙar girma. Tekun wanda ya iyaka da manyan ƙasashe har guda biyar, sunan wannan teku Bahar Zuz. Ita kuwa wannan ƙasa sunanta Nurul Islam sun kasance mabiya addinin Musulunci ne. Sunan sarkin wannan ƙasa Sarki Nawaz. Sarki Nawaz ya kasance yana da mata biyu da ‘ya'ya guda uku. Dukkaninsu mata babu namiji ko guda ɗaya. Wannan abu ba ƙaramin damin sarki Nawaz ya yi ba, amma duk da haka sarki Nawaz ya yi haƙuri saboda kasancewarsa musulmi. Ya yi tawakkali ya daure ya bar wa Allah komai. Sunan ‘yarsa ta farko Sharsila sai Mabaruka sai kuma Hafiya. Hafiya da Mabaruka sa'annan juna ne ba su wuce shekara tara tara ba. Sharsila ita ce babbar su ita ce take da kimanin shekara sha uku. Dukkaninsu sun kasance kyawawa ne, amma gimbiya Sharsila duk ta dame su a kyau. ta kasance fara ce doguwa siririya tana da siririyar fuska sannan tana da idanuwa masu haske tamkar an ɗiga zaiba a ciki sharsila tana da siraran yatsu dogaye sannan kuma ga dogon gashi har gadon baya tsananin haske kuwa sharsila farinta har ɗaukan idanu yake yi tafin hannun sharsila kuwa idan ta buɗe shi tamkar madubi sharsila ta kasance kaɗin wannan nahiya babu mai kyawunta babu wanda ya kai ta kyawun dire da kyawun halitta tun kafin sharsila ta kai kimanin waɗannan shekaru 'ya'yan sarakuna da dama suke ta kawo mata hari suna neman aurenta wannan dalili ne sa sarki nawaz zai sa aka gina wa gimbiya sharsila gida a wani ɓangare na yankin gidan sarautar gida ne na gani na faɗa sannan kuma yana ɗauke da tsaro mai matuƙar yawa domin kuwa hatta ƙofofin shiga gidan sun kai kimanin ƙofa guda bakwai kuma kowace ƙofa tana ɗauke da masu gadi sadaukai jirɗa-jirɗa majiya karfi har kimanin guda dubu ɗaya a kowace ƙofa kafin ka shiga ta gabanta. Waɗannan sadaukai sun kasance suna kai kawo wajen kula da gimbiya sharsila babu dare babu rana. yaushe idan ka zo za ka tarar da su a wurin. Aikinsu ne aikin kula da lafiyar gimbiya sharsila domin kuwa ko tsuntsu baya wucewa ta saman gidan gimbiya sharsila Idan kowa har tsuntsuye kuskuren giftawa ta wannan saman gida, to haƙiƙa sunansa gawa, domin kuwa suna da ƙwararrun maharba kibiyoyi waɗanda suke zaune suna zaman kota kwana. Da zarar tsuntsu ya gifta ta gurin za su harbo shi. Haka kuma Gimbiya Sharsila tana da bayi masu yi mata hidima har kimanin mutum ɗari, kama daga mai taje mata kai wato gashin kanta da mai yanke mata farce da kuma masu goge mata ƙafa. Sarki Nawaz ya ɗauki son duniya ya ɗora wa Gimbiya Sharsila. Wannan dalili ne ya sa Gimbiya Mabaruka da kuma Gimbiya Hafiya suke nuna kishin su akan kulawar da ake bawa Gimbiya Sharsila saboda kasancewar su ba a basu wannan kulawa. Yau ma kamar kullum fadar sarki na Nawaz cike take da jama'a ana ta famar fadanci can zuwa wani lokaci sai ga sarkin kofa ya shigo cikin fadar sarki inda ya faɗi ya gaisuwa tare da faɗin Allah ja da zamanin sarki adalin sarki Akwai wasu baƙi da suka ce suna so a yi masu izini su shigo su ganka, sun ce su ‘yan aike ne daga ƙasar Kinshasa. Sarkin dogare ya amsa tare da faɗin amsawar sarki, a ce masu su shigo. Mu ƙasarmu ƙasar adalci ce tana maraba da baƙi a yaushe. Sarkin ƙofa ya zama ya fita cikin sauri. Zuwa wani ɗan ƙanƙanin lokaci sai gashi ya dawo cikin fada tare da baƙi. waɗannan baƙi suna zuwa suka faɗi suka yi gaisuwa a gaban sarki ɗaya daga cikinsu ne ya fara magana yana faɗin mu baƙi ne daga ƙasar kinshasa ƙasar babban sarki makazu an yi mana umarni ne da mu kawo maka wannan wasiƙa nan da nan ya buɗe cikin wata jakar fata ya fito da wasiƙar lullube take da wata fata a jikinta sannan kuma an yi mata tambari irin na ƙasarsu. Sarkin dogarai ya karɓi wannan wasiƙa tare da miƙawa magatakardar sarki magatakarda ya buɗe wasikar ya fara karantawa kamar haka zuwa ga sarki nawaz wannan wasiƙa daga fadar babban sarki sarki makazu na turo maka wannan wasiƙa ne ina buƙatar ka bani auren yarka gimbiya sharsila idan kuma ka bijirewa wannan umarni nawa to zan taso maka rinduna ta ta dakarun sadaukai su tarwatsa dakarunka kuma su ruguje mulkinka ina tabbatar maka da cewa zan mayar da ƙasarka birnin makabarta Dakaruna za su mai da matayenku zawarawa su mai da ‘ya'yayenku marayu, sannan za mu kafa tutar mu ta bautar wuta a cikin ƙasarka. Ƙasarka za ta zamanto kufai, ko kuma ƙasar taka ta koma ƙarƙashin mulkinmu. A daidai lokacin da magatakarda ya kammala karanta wannan wasiƙa, ya ɗago fuskarsa cikin ƙanƙanin lokaci gumi ya fara karyo masa. Dukkanin mutanen da suke cikin wannan fada sun shiga ruɗu sosai, su sun shiga firgici yayin da kuma sadaukansu suka fusata fusata mai tsanani daga nan ne sai sarki ya yi gyaran murya sannan kowa ya natsu sarki ya dubi waɗannan 'yan aike tare da faɗa musu ku koma ku gaya wa Sarkin ku cewa ƙasar nurul islam ba ta bin umarnin kowace ƙasa sannan kuma ku gaya masa cewa shi ba kowa ba ne face lusari sannan kuma shi ba kowa ba ne face maƙiyin addinin allah ku gaya wa ku cewa shi lusarin sarki ne ba shi da abin da zai iya yi a ƙasar nurul islam muna ƙara roƙon ma'abuta wannan tasha tamu ta algaita media da su riƙa yi mana kwamen da lakin wannan shine zai kawo ci gaban dukkanin bidiyon da muke sakawa shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa to jama'a duka duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan allah ya kai mu muna sanar da ku cewa wannan littafi sakamakon muna sakawa tare da wani littafi Za mu riƙa saka muku shi daga nan zuwa bayan kwana biyu har zuwa lokacin da za mu kammala wancan littafi. Da zarar mun kammala in Allah yarda za mu ba shi cikakken lokaci kamar yadda muke ba kowane littafi. Wannan littafi zai rika zo muku duk bayan kwana biyu kasancewar kada uzuri ya hana a kawo muku shi. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.